Shiri na musamman don ƙarin haske game da ƙirƙirarriyar basirar AI daga Radio France International. Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Sannunmu da jimirin sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. To shirin namu na wannan mako dai zai yi duba ne kan fasahar nan ta na'ura da ake sanya wa tunanin dan adam wato artificial intelligence wadda a yanzu hankalin kasashen duniya ya fi karkata a kai ganin yadda ya zo daga garimin sauyi mai ban mamaki. To sai dai duk da ci gaban da wannan fasahar ta zo da shi da ma wanda ake hasashen za ta samar nan da shekaru kaɗan masu zuwa. Hankalin kasashen duniya ya raba gida biyu wurin ci gaba da amincewa da wannan fasaha. kuma dangane da hakan ne wakilinmu na jihar neja ismail karatu abdullahi ya tattauna da malam kashifu inuwa abdullahi masani a wannan fannin kuma shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta najeriya wanda ya fara ɗayi mana bayani akan ita fasahar shi ai wato artificial intelligence fasaha ce wanda an jima ana aiki a kanta na ya za a yi a iyo wani na'ura mai kwakwalwa wanda za ta iya tunani za ta iya koyan abu sannan za ta iya kuma yanke hukunci akan abu saboda in ka duba da duka abubuwan da ake da su na'ura iya abin da aka dora ta a kai ba za ta koyi sabon abu ba sannan ba za ta iya yin wani abu wanda ba shi aka ce ta yi ba so shi wannan ana so a samo ita na'urar da za ta iya yin duk wannan abun kamar yadda mutum yake tunani yake koyan sabon abu sannan yake yanke hukunci akan me zai yi ita ma na'urar nan za ta iya yi za ta iya shinshinan abu za ta iya ta taba abu ta ji akwai abu so idan ta hada wannan kaga kenan kusan komai na abin da mutum yake da shi wannan na'ura tana da shi kenan to sannan mun kuma tambayi masanin malam kashifu ko a me ake amfani da ita wannan fasaha mai tashi a duniya ka dai abin da yake cewa To shi AI wato fasaha ce wanda duk wani abin da mutum zai yi za ta iya yi sannan an kasa ta kashi uku akwai abin da ake kira narrow intelligence general intelligence akwai abin da ake kira super intelligence narrow shine an jima ana amfani da shi za ka ga fasahar zamani ne an sa ta abin da ta iya kawai misali fassara wani yare daga hausa zuwa turanci ko kuma kamar tuka jirgin sama ai an jima na'ura mai kwakwalwa tana tuka jirgin sama yawanci idan aka hau sararin samaniya za ka ga pilot ma zai iya bacci ita wannan fasahar zamani ita take tukawa general shi kuma shine wanda zai zama kamar mutum in an koya mata abu za ta iya ko koya har ma ta fi abin da aka koya mata kamar mutum yanzu in ka koya masa abu zai iya tunani da kansa zai iya zuwa ya sake koyon wani abu ya kirkiro wani abu to yanzu an kai ga wannan matsayin misali in ka duba kamar su chat gpt da ake da shi da su bing da bad na google duka abu ne da za ka je ka tambaye su ka ce su rubuta ma misali wasiƙa zuwa gun wani sai su rubuta ma kamar yadda za ka bewa sakatarenka ko pn ka aiki ya ma amma me yasa ake ganin har yanzu fasahar tana da hatsari a yi amfani da ita to abin da yasa ake gani shine idan ta kai super intelligence wato za a kai lokacin da ita computer za ta iya yin computer komfuta za ta iya gina gida kamar robot da ake humanoid robot zai iya zuwa ya nemi aiki yadda za ni da kai za mu je mu nemi aiki zai iya zama lauya zai iya zama dokta to in aka kai wannan matsayin shine ake tunanin in ba a yi abin an bi shi ya kamata ba za su zo su iya cewa ma za su bijire to wannan shine abin da ake tsoro shine abin da ake kira singularity irin an kai kololuwa na komai za a ma to shine duk abubuwan da ake so a gujewa shi yasa za ka ga kasashe da yawa yanzu ko ina ana kokarin ta za a fitar da wani taswira ko a fitar da wani tsari da ya kamata duka masu kirkirwa wannan fasahar zamani sun bi saboda in an yi ya zama abu ne da zai alfanar da mutane saboda dukkan wata fasaha tana da amfaninta tana da illolinta so ya kamata a duba tsakanin amfanin da illolin wanne ne fi yawa sannan me za a yi don a mori amfanin a kuma gujewa illolin so kamar mu a nan najeriya tun shekara ta 2020 muka fara wannan tunanin muka kafa cibiya da muke kiranta national center for artificial intelligence and robotics wanda a cibiyar nan ana horas da mutane akan ita wannan fasaha sannan yanzu kuma muna aiki akan National Artificial Intelligence Policy. Wato tsari da za mu fitar wanda gwamnatin Najeriya da 'yan Najeriya za su bi domin su mori wannan abubuwa da shi AI zai kawo, sannan kuma mu gujewa illolinsa. Shin ko ma'abuta amfani da wannan fasaha na gamsuwa da abin da suke samu daga gare ta na taimako ga harkokinsu kamar yadda ake ci gaba da kamba mata? Aminu Tanimu Arzika matashi ne da ke amfani da ita wurin gudanar da ayyukansa na yau da kullum. AI yanzu yana sauwaƙe min yana taimaka min sosai wajen gudanar da al'amura na. aikin da zai ɗauke ni kwanaki in yi wurin kwana goma haka ina yin shi to yanzu gaskiya sai in yi shi cikin kwana ɗaya ma ina aiki da shi sosai wajen gudanar da harkokina na rubuce-rubuce da neman shawarwari da kuma bincike-bincike da nake yi da sauransu ina samun ilimi sosai abin da zan je kila a cikin littattafai da yawa idan na samu AI tambaya kai tsaye sai in samu a nan da nan kuma wannan ya wuce sai dai kuma in hari wani abu na gaba gehen rubutu ma haka nan ma yana aiki da shi sosai da gehen harkar zane-zane da sauransu a yana taimaka min sosai wajen improving productivity sosai sosai sosai gaskiya wasu ma dai waɗannan 'yan najeriya sun bayyana abin da suka fahimta game da fasahar ta ai da kuma abin da ya fi burge su da ita a iya amfanin da suke yi da ita To sunana Bashir Sarki. Ka san fasahar AI? Na san AI ana nufin artificial intelligence kenan. Yawanci abubuwa ne yau da kullum mai yiwa ko a waya ko a wani abu na kamar shafi software zaka aika yin amfani da shi musamman an ba sosai ba. Kuma ka gamsu? Eh to gaskiya akwai gamsuwa amma kuma akwai kalubale gaskiya a gari na. Wani irin kalubale? Yanzu kaga akwai abin da ya fito din nan kwanakin nan na chat gpt din nan. Wannan zai kashe a misali tsari na bincike musamman ɗalibai sukan yi a jami'o'i da sauransu. Sannan kuma abu na biyu shine gaskiya jami'an tsaro su kwata sun amfani da AI sosai wanda shi zai taimaka ya detecting wasu abubuwan ai za a physical conventional rayuwa da ake. Suna sunana Amra Aliyu. Yana saukakar da abubuwa kamar yadda da kana da idea din baka san yadda za ka rubuta ba. Yana ƙara fito maka da shi ne so like yana saukakar maka da abubuwa. Sunana Misbahu El Hamza kamar misali a Chat GPT shi na fi yawan amfani da shi idan ina so ne wani abu wanda ya dan daure min kai da sai ka ga sai na kira wani a waya ko na yi dogon bincike a yanar gizo amma yanzu duk abin da ya zo raina kawai nake so ina danna na tambaye shi sai ya gaya min ga yanda zai yi idan abin da ya fi karfin sa ne sai ce min shi fa na'ura ne wanda ba lalle bane ya abin da nake tunani amma dai ga abin da ya sani na akan wannan so ina jin daɗin shi sosai mun sake waiwayar malam kashifu inuwa dangane da yadda ake amfani da fasahar ta ai a afirka da kuma ci gaban da zai samar wa nahiyar ga kuma abin da yake cewa shi fasaha ce da za ta taimaka wajen kawo hanya ga matsaloli da ake da shi so duba da irin matsalolin da muke fama da su a afirka za mu yi amfani da ai mu samu mu fita daga matsalolin da muke da su bincike yawa ya nuna za ta samar da kuɗi da kuma ayyuka ga mutane kamar akwai binciken da pwc suka yi suka ce daga nan zuwa shekara ta 2030 wato nan da shekara bakwai wannan ai zai kara wa tattalin arzikin duniya dala triliyon sha biyar da ɗigo bakwai kuma ina ganin afirka za ta zama tana cikin yanki na duniya da zai fi morar wannan fasaha saboda in ka duba afirka economy yanzu yake girma sannan yawanci mutanen afirka matasa sun fi yawa wannan harka kuma harka ce wanda matasa ne suka fi amfani da shi sannan kuma afirka yawan. yawanci irin in sabon fasaha ta zo za ka ga muna runguma ta mi amfani da ita so haka mu kanmu a najeriya yanzu muna da matasa masu irin fasaha nan da suke amfani da shi wajen abubuwa daban-daban mai sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabo a madadin kafatanin abokan aiki musamman Ismail Abdullahi Karatu wanda shi ne tsara shirin. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.